يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna goma ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna uku ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani domin kokarin sanin ma'anoninsa da kuma fatan Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan makaranta ta Ramadan wacce take gudana duk shekara a na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta fito daga Abdul Hakim Ahmad Katsina yace Allah ya kara malin lafiya da imani sai hancin addu'a da ake yi bayan gama alwala sannan kuma da daga hannu da ake yi tare da kallon sama alhamdulillah maganar addu'a da ake yi bayan gama alwala wannan ta inganta hadisi ne ingantacce sai dai maganar ɗaga hannu shi ne ban san shi ba ba na jin akwai wani abu da ya inganta cewa ka ɗaga hannunka sama yayin da kake wannan addu'a ɗin amma ita addu'a ta inganta na sai mai tambaya ta gaba yake cewa alkamis rabi daga india ya ce ɗan uwansu ne mahaifinsa ya mutu a nan nigeria sai can limamin su sai jagorance su suka yi sallah ta salatul ghaib ga su mamacin da ya mutu menene hukuncin hakan to ni ban san wannan ba wanda na sani salatul ghaib ana yin ta ne wanda ya rasu a inda yake bai sami masu masa sallah ba to shine za a yi masa sallah kamar yadda annabi ya ma ainihin annajashi lokacin da ya rasu yana can habasha shi kuma annabi yana madina oh. aka yi mai wahayi aka sanar da shi da rasu shi ya mashi salatul ghaib mala albani ya yi bayani sai a koma cin akamun janayis a duba wato kawai tun da nan a nan yake najeriya garin musulmi kuma an mashi sallah ba buƙatar a yi wata kuma sallah daga wani gari ko wata ƙasa illa addu'a da zai ta masa allah gafarta masa sai najib yake cewa yaya ake yin istikhara istikhara hadisi ne ingantacce hadisin jabir wanda ya ce annabi ya koya masa su istikhara kamar da yake koya masa fatiha kuma yadda ake za ka tashi ne kai alwala ka kyautata alwalarka sannan ka yi sallah ta nafila raka'a biyu da niyyar yin wannan istikhara din in ka yi sallame sai ka yi yabo ga Allah maɗaukaki sannan ka yi salaki ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka karanta wannan du'a'ul istikhara din wacce tana nan a cikin littafi sunan muslim same shi ka karanta lafazin yadda zaka iya karanta shi wanda yake kunshe da mai da al'amari ga Allah da ba shi zaɓi a kan abin da za ka yi istikharar don shi domin ta istikhara shi ne ka ba Allah zaɓi ba sai ka gama zaɓin abin da ka zaɓa sannan kuma ka yi ta a ka ba Allah zaɓi har zuciyarka yarinya kake neman aure to ka ba Allah zaɓi in wannan auren alkhairi ne Allah ya tabbatar in kuma sharri ne Allah ya canza maka da abin da yake mafi alkhairi ba wai a kayi ta kuma kai kana nan zuciyarka ta kafe sai ita ba wannan baka ba Allah zaɓin ba Allah ka sa mu dace mai tambaya ta garke yake cewa menene hukuncin yin brush da makilin ga mai azumi yin buroshi da makilin waɗannan abubuwa ba sa ɓata ko in ce ba sa komai ga mai azumi domin duk abin da ya tsaya ne iya baki abin da ya shafi baki harshe da hanci da ido da kunne waɗannan abubuwa duk da sukan akan ɗiga don ciwo ko a ɗiga wani abu a hanci ko kuma a ido saboda magani ko kuma a sa makilin a goge baki duk waɗannan ba sa komai ga mai azumi abin da ke ɓata azumi shine abin da ya tafi makoshi wuce ya shiga ciki su kuma ba sa wuce wannan wuri wallahu alam to kamar yadda muka sani jiya mun tsaya muna dai cikin suratul an'am ne kuma mun tsaya a kan aya ta 151 a yau za mu tsoraye kan aya ta 152 ayoyi wanda suke bayani a akan wasiyoyi guda goma wanda billahi dan masauri yake cewa wanda yake so ga wasu manzo sun alaihi ya karanta waɗannan ayoyi mai Allah ya ce alarama ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نعم a mana wancan wasu biyar je da muka karanta kafin mu ɗora kan ta shida ta farko ban manta ba shine Allah ci shirku bihi shay'a wato kada ku tara Allah da kowa wajen bauta masa da kuma kadaita shi da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa na biyu shi ne shine wabil na ihsana iyaye kuma a kyautata masu mun yi dogon bayani a kai na uku ne wala wala taqtulu auladakum min imlatin kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci na narzuqukum wa wa'iyyahu na hudu shi shine wala taqrabul fawahisha ma zahara min hawa ma baɗan kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da ma wacce take ɓoyi duka a nisance su ta biyar da muka karanta shi ne wala taktulun nafsal lati haram Allah illa bil kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta kashe ta sai da haƙi mun yi bayanin wacce irin rai ce ya kamata a kashe jiya a cikin hadisai wanda za mu tsora shi ne faɗin Allah da ya ce wala la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da take kyakkyawa aga nan wala ta karbu aka ce kar ku kusanta ba wai kar ku ci ba wala ta akulu a nan karara aka ce kar ma ku kusanta ita dukiyar maraya kar a kusance ta sai da abin da yake kyakkyawa malamai suka ce kyakkyawa shine kamar an mutu an baka da maraya da dukiya to wannan dukiyar an bata za ta lalace ko kuma zakka ta cinye ta to sai kake juya ta wannan juyawan to sai ka ci da ihsani wato bisa kyautatawa kada ya zama ka ci da banna kila wata kila ka juya ta a ce don an samo riba za a kasa uku kai kana da ɗaya shi na da biyu ko kuma yadda ake ganin dai ya dace ba tare da ka zalunce shi ko kuma kai kila ka zalunci kanka ba to wannan shi ne illa billati hiya ahsan ku ci dukiyar wato kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake wato da kyautatawa hatta ya bulugha ashuddah har sai ya kai lokacin balagarsa ya kai lokacin hankalinsa wa kaila wal mizana bil qisti wato ku cika alkai shine ainihin wato ma'auni ko kuma mudu da mizani bil qisti bisa adalci Allah ya ce la nukallafu nafsan la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma kallafa ma rai sai abin da za ta iya to mu tsaya kan waccan ta shidan kenan shine bayani kan maraya wannan aya lokacin da ta sauka kamar da hadisi ya zo daga abdullahi ɗan abbas ya ce lokacin da wannan aya ta sauka wa la ta karbu malil yatimi illa billati hiya ahsan da kuma faɗin Allah innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman ma yaquluna fi butunihim nara can cikin surati nisa aya ta goma wannan aya da ta sauka sahabbai suka wato tashi suka raba dukiyarsu da ta maraya suka raba abincinsu da na marayun da ke ƙarƙashinsu su sahabbai kenan ya zama da can kila marayun da ke ƙarƙashinka za a ɗabi abincinsa a ɗabi na mai gida a ci haka dai za a yi ta ana kula da shi har girman shi komai dukiya tana haɗe to wannan ayo da suka sauka hankalin sahabbai ya tashi suka raba abincinsu da na marayun da ke ƙarƙashinsu da abin shan su har ya zan an waye gari cewa dukiyar maraya za a aje mai ko abincinsa tukunyarsa daban ta gida daban in an dafa abinci ya ragu sai a aje mashi ya sake ci in ma daga nan ma dai lalacewa zai gare ya lalacen ba dai mai ci ka a taba domin Allah ya ce wato inna ma ya kulu na fi buɗonihim nara wuta kawai rigirigi suke ci a cikin cikon nan su shi yasa sahabbai kuma kullum suna tsoron abin da za su cimma kansa abin da bai dace ba hankalinsu ya tashi suna nan haka sai ainihin daga nan wato ainihin fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi suka gaya manzo ga fa halin da suke ciki din marayu da ke karkashin su yanzu tukunyar su daban ta su daban ana nan sai Allah fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih sai Allah ya saukar da wannan ayat da take cikin surah al-baqara suna tambaya ka game da marayu sai Allah ya ce kulka ce masu islahun lahum khair gyara abin da ke na dukiyarsu shine mafi alkhairi sannan abin da ake nufi wato dukiyar maraya a kula da ita a gyara ta ka a bata ta lalace sai Allah ya ce wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum in kun taku dukiyarsu da taku to 'yan uwanku ne ai 'yan uwanku ne na jini 'yan uwanku ne na addini wallahu ya al-mufsid da minal Allah ya san waye ya haɗa dukiyar dan ya ɓata kuma ya san waye hada dan ya gyara dukiyar kananka da aka baka da shi ƙarami bai isa komai ba in ka haɗa dan ka cinye ta Allah ya sani in ka haɗa dan ka gyara mashi ka birin ƙasa ta ita ma ta haɓaka ta yawa Allah ya sani Allah ya san kowane saboda haka haɗa dukiyar ba ta haka aka hana ku ba sau daga nan ne sahabai suka koma suka haɗa dukiyarsu da na marayu da suke su domin sun sami sauƙi don dagaye da suka fahimta wannan har yau har gobe haka ne abinda ake son an jarabce ka daban maka marayu ka to ka kula da rayuwarsu kuma ka kula da dukiyar da aka ban masu har su kai minzalin ƙarfi kamar yadda na aka faɗi hatta ya buluga a shudda kalma a shudda malaman tafsiri sun ta bayani magabata wasu ka ce shine hatta ya hatalim har ya kai lokacin mafarki ya balaga kenan wasu ka ce a har ya kai shekara talatin wasu ka ce shekara arba'in wasu ka ce sattin to duk maganganu dai malamai suka ce ababen da za a yi la'akari su ne abu biyu ko ya kai munzalin balaga ko kuma a kamalul akali hankalinsa ya cika ya yi hankali ya san dukiyar in an saka mai zai iya kula da kayan shi zai iya gyarawa ba wawa ba ne shikenan saboda Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha haka ne wala anafsum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum to kaga ana nuna kenan ku jarabta su har sai sun kai munzalin balaga in kun gane sun kai munzalin hankali sun waye ba za su ɓaci duki shi ku ba su kaga da in dukiyar na haɗe kana kulan mai kana ɗaukar ladan ka to yanzu kuma ya kai mun zalin balaga sai a kira shaidu a zo a zauna to dukiyar nan da aka ban mana ta yaran nan gashi sun girma sun hankali yanzu zan danka masu dukiyarsu ku zo ku mana shaida a rubutu ai komai ga abin da aka ban mana ga haƙƙinsa gashi gashi a rubutu shikenan daga nan kuma ya rage in kuma za ta zama kamfani ne to shikenan wannan da marayu yan uwanka da wani can daban ma za ku iya kamfani kowa ya kawo shi a ɗin shi a zuba kuma a ci gaba da juyawa kowa ya rika sanin me wato ribar same wa kudin shi a ciki wannan kuma sai a sake sabon lale da sabon tsari na shari'a wancan na kulawa wanda Allah ya dora maka ka kula da su ya wuce yanzu ya girma sai kuma a kula in ya zo za a haɗa dukiya a kasuwanci a matsayin kamfani babu laifi in kuma zai kama kayan shi zai ci gaba in ya alkinta dan kanshi in ya ɓata dan kanshi kai ka gama naka wannan ita ce wasiya ta shida wanda aka yi mana cewa lallai dukiyar maraya kama kusance ta sai da haƙi na shari'a sai na shida Allah ya ce wato sai na bakwai wawo fulkaila wal mizana bilkis ɗi ku cika ma'auni ko ku cika mudu ko ku cika kailu shine abin da ake auna shi ta hanyar kilo sannan da ko mizan wazani wanda ake auna shi ta hanyar kilo ko ta kafa kaza kamu kaza ko mita kaza kowane ne daidai an haɗa cikin ayana an faɗe su ko kuma kail wanda za a ɗora a ga nauyi wanda ake gane nauyi tan kaza ne a a kaza ne nauyi kaza ne to duka sai Allah ya ce ku cika shi bil qisti wato ainihin bi qamatil adl kenan fil akhdh wal ida ta hanyar da yadda za ku tsaye da adalci karɓa za ku yi ko bayarwa za ku yi domin shi ma'auni kullum bangare biyu ne ko auna za ka ko aunarwa za ka ko gwadawa za ka ko gwada maka za a yi to kowane ake so ka tsaye da adalci domin in ba haka ba mutum sai ya fada cikin fadan Allah mu maɗaukaki wai lulil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim yawma yaqumu nasu rabbil alamin wannan sura kowace wannan ayoyi duka suna bayani ne mai zafi dangane da masu tauye mudu wanda ibn kasir ya ce al'umma guda aka halaka saboda tauye mudu Allah ya ce bana ko azaba ta tabbata ga masu fifi su ne masu tauye mudu kenan allazi ne za ka talo alan nasa ya saufun wanda in za su auna wurin mutane sai su cika in ka je auno saye kenan kai ne za ka auna sai ka cika kwano ne a cika shi buhu ne a cika wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma idan su za su aunar za su sayar nan kuma wato ainihin yukhsiruna sai su tauye shi kai za ka sayar yadda ake a so buhu babba sannan ka zo kuma sai ka sami buhu ko a dafa shi ya takure ko kuma a'a yau ma karamin buhun ne sai a juya wancan sannan a zo a sake zuba shi kuma karamin buhu a sayar a matsayin wancan ɗin. shinkafa ce an so ta keji kaza sannan a zo a juye ta a sake mata buhu a mai da ita da sunan kejin amma ba ta kai ba dawa ce masara ce ko menene ne shine Allah ke tsine ma masu wannan azaba ta tabbata garsu in za su auna su su cika in za su auna su tauyi sai Allah ya ce ala yazunnu ulaika nahum mabusun shin waɗannan ba sa zaton wai cewa za a tashe su ne liyaumin azim ranan nan mai girma ranar tashin kiyama ranar tonan silili yau mai komin nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijinsu gaban wato gaban ubangijin su mahalicin halittu wannan kaga duka raddi ne akan rashin cika mizani shi yasa nan sai aka ce wa auful kaila wal mizani bil qisti ko ku cika ma'auni da adalci ku tsai da shi ku cika shi cif aunawa za ku yi gwadawa za ku yi kwano ne mudu ne a'a wani awo ne na mita na waye duk a cika shikar a tawi sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma tsora mare sai abin da za iya malamai suka ce lokacin da sahabbai wannan aya suka ta damuwa kan sun je awo kada dan abin da ke zuba ka san an cika kwano wani abu na dan zuba ko kuma dan wani abu bai zuba ba to wannan fa kuma ko shi ma Allah zai kama su da laifi sai aka ta la nukallifu nafsan illa wusaha kai dai kai awan iya iya waka na cika mudu aunawa za ka yi auna za ka yi ɗan abin da ke kasawa ko ya hau ko ya kasa to wannan Allah baya kallafa rai abin da ba za ta iya ba irin wannan ba komai an yafe kenan wannan ita ce wasiya ta bakwai wasiya ta takwas Allah ya ce wa idza qultum fadilu walau kana za qurba idan za ku faɗi magana to lallai ku yi adalci ko da akan ɗan'uwa ɗan’uwa makusanci ne ƙauli za ka faɗi an neme ka shaida za ka yi shaida to lallai ka faɗi gaskiya a'a magana za ka yi a kan ko da ɗan'uwanka ne yau irin wannan yana da wahala sai ka ga wasu ƙabilu suka yi laifi ko kuwa a al'ummar area su ko kuma ɗan'uwansu sai ka ga in za a sai a shiru a kifaɗan abin da yake wani kuma can saboda ba ƙabilar ba ne ko ba yaren ba ne ko kuma ba ɗan eriya bari shi kuma sai a ta mai kata-kata to ba haka aka ce ba wai za ƙultun in za ku faɗi magana akan duk wanda za ku faɗe ta to lallai ya kasance ko da ɗan uwa ne makusanci fadilu ku yi adalci yasa can wata ayar cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal na amanu kunu na lillahi shuhada a qisti ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance wato tsayayyu ga ubangiji duk lokacin da aka nemi ku abin da za ku yi na shaida to ku zama shuhada a bilkisti masu shaida ta adalci kada ka je kai shaida ta ƙarya shaida zirki nan shi yasa masu harkar lauya a yau wanda ake kiran su muhamun lauyoyi su ji tsoron Allah kullum za ka yi lauya ka yi ka kare gaskiya ba don ka kare karya ba ka je a gaya maka abu ba haka yake ka san ba haka yake ba kawai saboda za a baka kuɗi ko lalle ke hattara wannan ayar wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba tana nan haka nan duk wani abu wato ainihin wato adalci da anan da aka ce fa'dilu ku yi adalci ko eh wato bil adli fil fi'ali wal maqal al qaribi wal ba'id haka ibn kasir ya ce wajen aiki ne za ku aikata ku yi adalci wajen fada ne ku yi adalci akan na kusa ko na nesa wallahu ta'ala ya amuru bil adli da kulle ahadin fi kulle waktin wa fi kulle halin Allah yana umarni a yi adalci ga kan kowa a kan kowane lokaci kuma a kan kowane irin hali kake ciki shi yasa aka ce wa bi lahi aufu alƙawarin wato ainihin shi ne na tara kenan wasiya ta tara sai Allah ya ce wa bi lahi aufu alƙawarin Allah shi kuma ku cika shi alƙawarin Allah shi ne wasiya ta tara ma ibn kafir ya ce ai abin ake nufi an tuɗi ohu fi ma a marakun wani hakun wata amalu bi kitabihi wa sunnati rasulihi wa zalika huwa alwafa'u bi ahdillah haka ibn kafir ya kawo mana wannan magana kuma ita ma ɗauko ce daga cikin imamu wato tafsirin ɗabari ma'ana ku cika alƙawarin Allah shine an tuɗi ohu fi ma a marakun ku ma Allah da'a cikin duk abin da ya umarci ku so ku da'a ku bi shi ne cika alƙawarin sannan wani haƙun da abin da ya hane ku shi ma ku hannu yana cikin cika alƙawarin Allah sannan wa ta'amalu bi bihi ku yi aiki da littafin Allah ku zama masu bin ƙur'ani kenan sannan wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa ku zama ahalin sunna kenan ya allazina kuna bil kitabi wa sunna ba ya zama cewa kai ba abin da ke gabanka sai son zuciyarka a'a mai Allah ya ce mai manzonsa ya ce bisa fahimtar magabata ibi eh, wato ya ce wannan shi ake nufi da alwafa'u bi ahadillah shi ake nufi da cika alkawarin Allah duk wani alkawari da kake cika an baka yi wannan baka bi Allah sau da kafa yana yi bari na bari marninsa ka aikata bari ka bari to alkawarin Allah na nan kuma dukkan mu mun ɗauko shi a ciki wato a cikin tsatsan Adam kowa ya ɗauko alkawari cewa in yazo zai bauta ma Allah shi kadai ba wanda zai bauta ma sai Allah to wannan alƙawarin wajibi ne mu cika shi shi yasa aka ce wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wancananka wato wasiyoyi wajen guda tara da aka yi maku Allah wato wasiya ce da ake maku da ita la'allakum tafakkarun amma nin ku lallai za ku yi tuntuntuni ku gane abinda aka umarce ku da shi wato tattaizuna watan tahuna amma kuntum fihi qabla hadha wato ku aztu ku fada ku kabarin abinda da can kuke kafin wannan wasiya da can kana cin dukiyar malaya ji wannan sai ka tuba a da baka cika alƙawarin Allah sai ka cika duka abin nan da aka faɗo mana a baya ka tuba ka bari to shine ka tuna abin da aka gaya maka kenan wannan wurin an karanta shi da kira'a biyu akwai ya zo bi tashdidi zali wasu kuma sun karanta shi bi takhfifiha la'allakum tadhakkarun da kuma la'allakum a yi mata shadda ko kuma a yi mata takhfifi duka kira'a ce ce kalima wato wato kiltahuma ta ne duk guda biyun kira'o'i ne ko mutawatirai sai wasiya ta ƙarshe wa anna hala sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya ku biɗa wato kubita, in ji Allah kenan wa anna su sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula kada ku yadda ku bi yan hanyoyi bi kuma an sabili sai su raba ku da hanya ta gabarin tafarki na zalikum kun bihi la'allakun tattakun wancan wasiyoyi da aka yi maku an maku ne la'allakum tattako in kun bi su lalle za ku sami takawa za ku sami jin tsoron Allah wannan wato ainihin Ibn kasir yake cewa wala tattabi wala tattabi'u nan inna fatafarraqa bikum an sabili ina daidai da faɗin Allah an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi an aqimu dina ku tsaida addini addini ɗaya ne ba wani addini daban-daban wala ta tafara kofe kakkuran raba cikinsa wannan aya hadisi kamar yadda ya zo a hadisi mashuri, kamar yadda kuka sani hadisin abdullahi dan mas'ud wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa iya karantarwa eh a sadiqul Ya zo gaban sahabbansa ya zane a cikin rairayi dogo haka dodar ya tafi sannan a gefen shi wasu ƙanana ƙanana ta damansa da hagunsa da ya gama wannan zane manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa habbai ko kuma shi abdullahi dan mas'ud ga lafazin abin da ya rawaito mana yake cewa khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddan biyadihi wata rana manzo sallam yayi zane da hannunsa sun makala sanne yace hadha sabilillahi mustaqiman wannan ita ce hanya Allah miƙaƙƙiya tsotsar wato a wani ruwa da aka ce ɗora hannunsa a kan dogon zanen kenan ɗaya ya ce wannan ita ce hanyar Allah mai ƙaƙƙiya ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwal kenan wa haɗa an yaminihi wa shimalihi sannan ya zane ta damansa da ta hagunsa ƙala sannan ya ce hazihi subulun ko hazihi subulu laisa min ha sabilun illa alaihi ya da'u ilaihi ya ce wannan 'yan hanyoyin da na zana na gefe ba wata hanya a cifa ce akwai shaidan a kanta yana kira zuwa gare ta wannan ruwayar hakim kenan san makara a sannan ya karanto wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta wato hanyar Allah kenan kuma hanyar manzo ku bi ta <coughs> nan aka ce fattabi'u kun ga umarni ne ko ku bi ta hanyar an ba da kwaman kenan sai kuma hani aka ce wala tattabi usubula kada ku bi yan hanyoyi can an yi umarni ku bi ta wannan kuma yan hanyoyi su kuma an hana ka ku bi su fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku da hanyar nan tawa kana bin waccan to zaki ka bar wannan ba zai yi ka hada su ba kana bin ta Allah kuma kana bin ta shedan nabi ya ce waɗancan kowace akan ta akwai shedan yana kira to kar ku bi yan ƙananan nan sai su raba ku da hanya ta malamai suka ce za ku ganin an wahada hanyar Allah an ce sira sira'i mustaqiman ko amma hanyoyin shi dan sai ake jam'in su aka ce as-subul subul hanyoyi to hanya Allah ɗaya ce ko ɗaya ce ƙwallon ƙwal babu ta biyunta inda ibn kasir ya ƙara kafa hujja yace yayi daidai da faɗin Allah inda yake cewa Allahu waliyul ladzina amanu yakhrujuhum minaz zulumati ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها anan وانجا أنا زامجا الله ولي الذين آمنوا الله شيني مجد شن waɗannan da suka yi imani ya khurjuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga dufai kaga hanyoyin shedan kenan dufai ilan nuri zuwa ga haske daya shine musulunci shine addini kamar da muka karanto da ku a baya eh da shiriya ko wallazina kafaru auliya at tsagutu su waɗannan suka kafirta wato at-tagut sune waliyansu <coughs> ko yukhrijunahum minan nuri suna fitar da su daga haske kaga suna fitar da su daga haske shine wannan shiriyar kwaya daya ila zulumati zuwa ga dufai kaga can ma an yi jam'in su dufai duhun jahilci duhun kafirci duhun shirka duhun munafunci duhun fasikanci da sauransu sai Allah ya ce ulaka sahabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta hun fiha khalidun wannan kuma su ne masu dawama cikin wuta ɗin wa ya uwa za ku ga wannan da aka ce kar ku bi <coughs> waɗancan hanyoyi ku tsaya kan hanya Allah kwaya ɗaya kwallin kwal wannan hanya Allah ita ce da musulunci ita ce wato shiriya ita ce haske kuma kwaya ɗaya ce ƙarara aka saukar mana da ayan nan ita ce cikon wasiyoyi guda goma zo sallallahu alaihi wasallam wato a cikin hadisin irbab bin sariya hadisi mashahuri kun san shi wanda annabi ya gaya masahabai manya ish minkum fa sai rahtilafan kathira wanda duk ya rayu a cikin ku ku sahabbai zai ga fa sabani mai yawa sabani mai yawa gani wato ana so annabi ya faɗi wani abu na mu'ujizarsa zamaninsa ba saɓanin dukka sahabai suna kan wannan hanya ƙwaya ɗaya ba su bi waɗancan hanyoyi ba amma sai annabi yake so ya ƙare sharhin wannan hanyoyin ki wanda ya rayu cikin ku zai ga saɓani mai yawa amma sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di me maganin wancan saɓanin wato kenan ana so a nuna mana suna ita ke haɗa kan al'umma hanyar Allah ita ke haɗa kan al'umma hanyar manzo ita ke haɗa kan al'umma su zama abu guda shi yasa sahabbai zamanin su su abu guda ne lokacin da aka fara bid'o'i to daga nan al'umma musulmi ba su ƙara zama abu guda ba bid'a khawari Bida'ar mu'tazila bid'a ta qadariyya bid'a ta jabariyya bid'a ta murji'a wayewa duk wannan bid'o'in wanda suka fara kashe Umar daga nan aka kashe Usman aka kashe Aliyu duk wannan an kashe su ne saboda sunna saboda bid'a shi yasa ashe annabi sai ya faɗi wannan duk wanda ya rayu zai ga sabani kaga zamanin sahabbai babu amma daga baya wanda suka zo bayan su sun ga sabanin da ya faru addini aka yi kasa-kasa da shi ka dubi bid'a kanta tarifinta shehu usmanu cikin littafinsa ihya'us sunna me yake cewa ita ce ihdasu shay'in ko fi dini wa laisa min eh kirkiran wani abu a cikin addini amma ba shi cikin addini. to daga baya ka ta sanar wannan zamanin annabi wani ya isa ka wani abu ya ce ayi wannan abin addini ne zamanin shi yake saukar da wahayi kuma ka yaba duniya aka ce an cika addini to kaga bid'a ta'rifin ta shine farar da wani abu cikin addini shi ma imamu Shadi bi da ya zo ta'rifin ta haka ce dariqun fi dini muqtara'a to zahi shar'iyya wata hanya ce sabuwa a cikin addini da ake kago abubuwa wacce take ba a santa ba amma fa tana kama da mai shari'a <coughs> kamar yadda <coughs> kamar yadda waɗancan hanyoyin in kuka duba da annabi ya zane dogo ai sai da ya zo ya ƙanana ya ɗan fara su da dogon to haka duk bid'a take za ka ga an ɗan fara ta da addini amma ba addinin bacci kuma ita za ta raba ka da addinin kana binta ba yadda za ka bi bida'a kuma ka zo ka bi hanyar Allah ita kaɗai. to shi yasa malaman tauhidi da masu sanin mecece bid'a suke tarihi da suka ce wata aba sabuwa a cikin addini kuma tana kama da shari'a tana kama da addinin shi yasa take batar da masu ita an bid'a shi gani yake abin da yake daidai ne abin nan da yake yi gani yake yi kai da baka yi kai ne baka gane ba ya kirkiro wani zikiri sabo ya kirkiro wani salaki sabo ya ce kaza kuma wanda ma yayi yana da kaza yana da kaza na lada har a zo a ce ma wannan ma salakin ya fi ma ƙur'ani to kaga wannan an jingina abin ga addini shi ke bambanta maka bid'a da kuma abin da wasu ke faɗi sai shi ma bid'a ce a kalli makirfon ɗin nan a kalli ainihin wato fitilu a kalli fanka a kalli jirgi sai a ce ma ai su ma abubuwa ne zamanin annabi babu su to an ce maka su suna da alaka da addini su alaka da rayuwa suke kuma wannan kofar buɗe ga annabi bai rufe ta ba sai ku je ku yi al'amarin ku ne na duniya ku je ku kayan ku duk abin da zaka yi kero ya amfani mutane je ka kero shi amma a cikin addini ka zo ka ce za ka kirkiro abin da annabi bai san shi ba kai ka kawo shi a wannan zamanin ka ce a yi to lalle za a ce maka a'a mu yadda ka san wayarka in za ka yi za ka saka kaki nambobi kaza in ka ƙara ɗaya ba za ta shiga ba in ka rage ba za ta baka ba nambar haka muka ɗauki addinin musulunci Allah ba a masa tilas yadda ya saukar da addininsa ya aiko manzon ya koyar haka za ka yi karɓa in kai ba yadda manzo ya koyar ba Allah ba zai karɓa ba yadda ka san kwamfutar ka in ka ƙara mata namba ba za ta karɓa ba yau ka sanya fasuwar a nan a wayarka ka zo ka canza kuma ba ka canza za ta buɗe to haka Allah ba a yi masa tilas duk abin da za yi na ibada sai ka yadda manzo ya koyar shi ya sa ya ce man a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin addinin nan namu wanda babu shi an mayar masa hadisin Aisha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarninmu Allah bai ci ayi ba manzo bai ci ayi ba to wannan an mayar masa Allah ba zai karba ba to dan me yasa abubuwan yau na duniya ake tsara su ba su karba su yadda aka tsara su sannan shi kuma Allah ya tsara addinin sa ya aiko manzo ya koya mana kuma ya ce ya gama koya mana komai sai bi wani ya zo ya bi wani ya zo da wani abu sabo ya ce mu bi wallahi ba za mu bi ba muna nan kan na asali na manzo domin duk maganar da ake abubuwan nan da ake kirkiro yan uwa masu kirkiro su tun daga wancan bid'a ta yan shi'a da suka fara tun zamanin sahabbai duk magana ne na cewa su jikokin manzo ne su jikokin suwaye ne to wannan shirme ne yau ka kaddara jikan ne sannan kuma ga shi kakan jikan waye kaka manzo sallallahu alaihi wasallam ko sannan ga jika shi kuma jikan sai ya zo ya abin da ya saba makakan shi to don Allah nawa za bi <coughs> eh? za ka bi na kaka ne domin shi ne shi kuma jikan mutumin arziki ne bai kamace gaba da kai ba don ka bi kakan shi ai girmama shi kai ko kakan shi ka bi kuka zo ka ce kai wannan naka ni salatul fashi da ake ni ban santa ba domin an ɗauki sanadinta da sarkata akwai inda za ta tsinke ba za ta kai ga manzo ba bai faɗe ta ba sahabai ba su santa ba to da abin da ya tsinke sanadinsa bai haddasa sahabai ba ni ba ruwa na da shi a aiwa ne ya kawo jikan manzan Allah ne to shi jikan manzan Allah ni na manzan Allah zan yi in tsala na jikan ko bai kamace gaba da ni ba tunda da na kakan shi na aiki ba da nashi ba wannan duk ƙarƙashin nan muka duba dole ne mu faɗi wannan saboda muna cikin yanayi mara kyau sai ka ga mutum ya haƙiƙi ce yana kumfan baki dole ne a yi wani abin da bai da asali bai da tushe da an magana ya ce ai kaza kaza to wallahi ga abin da annabi ya gaya mana a cikin karantar da wannan aya din ya zane dogo ya ce wannan ita ce hanya Allah kuma gefe akwai hanyoyi na shedan kowace hanya akwai shedan na kira saboda haka sai mu yi hattara mu nisanci waɗannan 'yan hanyoyin tunda ba abin da za su yi illa fa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanya ta saboda haka in muka duba ita ma ƙarshen ayat sai aka ce me zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun farkon aya aka ce la'allakum taqilun ta biyu la'allakum tadhakkarun ta uku aka ce la'allakum kenan na farko hankali ake so ai amfani da shi na biyu kuma ana so amfani da tunani ka sa tunanin kaɗan wa wajen ƙoƙarin fahimtar addini na uku shine In ka sami waɗancan to tabbar za ka sami taƙawa, za ka sami tsoron Allah, Allah ka samu ma da Allah yi ce. Tun ma'asaina musa, kitabar ta ma manu ne kulle shanye ina uwarta wa roƙna. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نعم الله ملوك كيتي ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب sannan muka baiwa Musa littafi tamaman cikakken littafi alallazi ahsana wato mun ba da wannan littafi ne saboda me ga wannan da ya kyautata Shi ne Musa alaihi salam duk abubuwan da aka cika mai ya cika su ya zama sai aka ba shi littafi saboda ihsani wa ma jazawul ihsan illa ihsan wanda duk ya kyautata za a kyautata mashi annabi Musa ya kyautata ainihin manzon Allah zaɓaɓɓe kalimullah saboda haka sai Allah ya bashi littafi shine a taura wa tafsirin likulli in wannan littafin ya zama mai rarrabe komai a zamaninsa shi annabi Musa ɗin ba wani littafi da ya fi a taura fayyace al'amura saboda haka aka ce wa tafsirin likulli shai mai rarrabe komai amma a zamaninsa domin zamanin manzo ƙwar'ani ya zo da abin da ya fi abin da ke cikin a taura sannan wahudan wa rahmatan shi wannan littafi da aka sauka ya zama shiriya ne kuma rahama ne Allahun bi liqa'i rabbihim yu'minun lallai wato tayu ko mu ce Allahun bi liqa'i rabbihim yu'minun tabbas domin allah tana zuwa ne da tabbas bi liqa'i rabbihim yu'minun game da haduwa da ubangijinsu su masu imani ne ba sa shakka allah ba wai suna shakka bane tabbas suna da yaƙini cewa su masu haduwa ne da ubangijinsu Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ana nufin alqur'ani kenan littafi ne mai cike da wato albarka shine mubarakun anzalnahu mubarakun mun saukar da shi cike da albarka fattabi'u ku bi shi ku wani al'umma ta manzo kenan wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ainihin tabbas za ku sami rahamar ubangiji to malamai dai masu tafsiri ibn kasir yana cikin su wanda yace to wannan magana da aka kawo summan can ana kawo summa lil adafi ne adafin magana akan magana to ana kawo adafi domin tartibil qauli wani lokacin a fada abu ko kuma tartibil abin ahwal yadda abu za su faru daga kaza sai kaza sannan sai kaza ko musamman in ta zo tana zama adafi ce sai dai a ce littarafi to a nan an maganar can baya an gaya mana wasiyoyi da aka yi saukama manzo ko ko ba shi bane qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum har zuwa yanzu karshen inda muka karanta ko to sai kuma aka ce thumma ataina musa ba, sannan sai muka baiwa musa littafi to an yi adafin wannan magana akan wancan wa aka fara baiwa littafi musa ko manzo Musa to gashi anan kuma sai ka ga to ko an fara ba manzo sannan aka ba Musa canza an yi adafi sun na Musa kitaba sannan muka baiwa Musa littafi mun ba manzo sannan muka ba shi sai malamin suka ce a'a ai wannan ba yana nufin tarkibi bane na ainihin labari yana nuwa to lalit tartibi hakuna kawai an yi adafi ne hiya li'adafil khabari ne ba'adal khabari kawai labari ne ka cokan na annabi sallallahu alaihi da wasiyoyi da ainihin aka bashi ga al'ummarsa an gama sai kuma labari na gaba baiwa Musa littafi to ana so ina mana ne lalit tartibi hahuna ba tartibin zancen yanda ya faru bane domin abin da ya faru ai sai da aka ba Musa littafi sannan aka ba Isa sannan manzo ko to amma sai aka kawo wannan saboda ainihin a nuna mana shi Qur'ani ana samun haka a ciki to sannan sai ibn kasir ya ƙara kawo ta magana ta cewa so da yawa za mu ga ana adafin ƙur'ani da attaura ko maganan manzo da musa ga kuma tsakaninsu akwai isa to ya haka me yasa malamai suka ce to wannan dai allah shine masani amma saboda ita ma attaura da yawa hukunce-hukuncen da ke cikinta akwai su cikin ƙur'ani wato hukunce-hukuncen cikin attaura sun fi faɗi akan na injila shi yasa ka ga wurare da yawa an faɗi a taura sannan kuma an faɗi ƙur'ani ko kamar mun karanto ainihin rannan wannan aya ɗin wa min ƙablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa haza kitabun musaddiqun lisanan Arabiya. aga nan an jera su ko wa min ƙablihi kitabu Musa gabanin shi manzo akwai littafin Musa kaga akwai injila wa min ƙablihi kitabu Isa injila amma zai ba faɗi injila ba sai aka faɗi wato littafin da aka ba Musa imaman wa rahmatin wa hadha kitabun musaddiqun wannan littafi ana nufin Qur'ani littafi ne mai gaskata duk abin da yazo a cikin sa da kuma littafan da suke aka saukar kafin sa lisanan arabiyan <coughs> da wata ayar mai kama da wannan qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kaseera wannan ita ma cikin an'am ayati 91 ce mun karanto ta bana ko kaga an hada su saka ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun a gani da aka faɗi wancan sai kuma ka faɗi qur'ani haka dai a wani wurin aka ce falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya musa mushrikai da suke kokarin inkarin qur'ani kaga sai suka ce laula utiya misla ma utiya musa ba su ce ma utiya isa ba to haka dai qur'ani ya ta zuwa saboda malamin suka ce saboda kila yana da hukunce na da hukunce hukunce mai yawa ita a taura a cikin ta wallahu alam ba nan wani dai gashi nan aka ce an ba musa littafi tamaman cikakken littafi eh alal ladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum ila qa'i rabbihim yu'minun sai shi kuma ƙur'ani wa haza kitabun anzalnahu mubarakun un wannan littafi ne da muka sauka da shi ke cike da albarka shi ne ƙur'ani ku bi shi ka gana mana umarni da mu bi ƙur'ani ba mu karanta shi ba kawai kamar siyori mu karanta mu wuce ai kabbara nan ko kuma yadda ake karanta yau ai ta karantawa a kai a sauki amma mutum daidai da sunna gemun nan bai iya tsayarwa da yawa cikin makaranta ƙur'ani yanzu an jarabce su sai ga aran mamalan gangaras ƙwar'ani kamar ya maka aman shiga shi nan ya haddace amma gemu yau ba ya iya barin sunna gemun nan ba ya bari ta sannan sallah bai damu da ita ba a kan lokacinta kuma ga ƙwar'ani sai abin ya baka tausayi ana ramma wanda shi ya kamata ya fi ko a tsoron Allah saboda mai ƙwar'ani na kan shi duk awamir ɗin nan yi kaza bari kaza ya san su amma sai ka ga sunna ta ɗage wando sai ka ga babu ana ta fama da alaramma haka wannan musiba ce nan abin da aka ce o ku bi shi kun karanta shi to ku bi shi ku aiki da shi a aikace a rika ganin shi gashi nan da an zo gidan ma a gane wannan masanin qur'ani ne ƴaƴan shi da matan shi da shi karan kanshi ba bid'a ba abubuwa na sirkulle amma sai ku ga wasu ma ga sanin dai Allah dai ya sauƙaƙe Allah ya shirye mu wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna lallai za ku sami rahama ta ubangiji mai Allah ya ci ah. تقولوا <coughs> إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون نعم الله مدوك يتي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا hujja ce ake so a kafa ma su wanda suke inkarin ƙur'ani an saukan maku da shi ne an taƙuru don kada ku ce inna ma'unzular kitabu ala tsa'ifatai ne min ƙablina kawai mu abin sani an sauka da littafi ne a bisa jama'u biyu tawagai guda biyu wanda suka zo gabaninmu su ne yahudawa da kiristoci wa in kunna an himla gafilin Don kada ku ce mu kuma game da littattafansu karanta su mu gafalallu ne ba mu san su ba Mu ba mu san attaura ba mu san injila ba to kada ku ce ba a saukan maku da littafi ba sai ga waɗancan ɗa'ifai guda biyu yahudu nasara don kada ku faɗi haka to shi ya sa ka ɗauka saukan maku da wancan littafi na ka faɗi a baya kitabun an haza kitabun an zannahu mubarakun ko fattabi'u me ya sa muka saukan maku da wancan littafi kuma muka ce ku bi shi saboda kada ku ce mu wato kaɗai an saukar da littafi ne ga ɗa'ifa guda biyu yahudawa da nasara kiristoci kenan a gabaninmu mu kuma game da littattafansu mu ba karanta su muke ba gafararru ne to ka ku faɗi wannan shi sa aka sauka da Qur'ani ya zama hujja a yanke muku hujja an saukar muku ƙuru lau an anna unzila alaina alkitabu lakunna ahada minhum ko kuma ku ce lau ko e eh, auta ƙulu ko ku ce lau an na unzila alainar kitabu da dai a ce mu an sauka mana da littafi da kunna ahada minhum to da mun fi su shirya e da ko ku ce mu ai ba abin da yasa mu ba sauka mana da littafi yasa ba mu sami shirya ba da an sauka mana da mun fi su shirya to an saukar yanzu kenan sai sai ku fi sun kenan ka dube da qur'ani malam yake kafa hujja hmm. sai aka ce ko faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa hujja bayyana ita ce hujja kenan hujja gamsasshiya ta zo daga ubangijin ko wa hudan wa rahma da kuma shiriya da rahama faman azlamu faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wai waye fi zalunci ne sama da wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha ya kauda kai gabarin su sadafa shine kaga abu kawai kai haka da kai ka kawa wa sadafa anha sanajizil ladina yasdifuna an ayatina da sannu Allah ya ce za mu sakan kama waɗannan da suka kau da kai gabarin ayoyinmu su al'azabi mummunan azaba bi makanu yasdifun saboda abin da kasance suna yi na kau da kai a gaskiya ta zo masu ga shiriya gashi an gaya masu suna gani duk hujja an gama yanke masu ita babu amma sun kafe suna ta abin da ba daidai ba to kada wato da sannu za mu sakanka masu da abin da suke kau da kan gabarin ayoyinmu da hujjojinmu da azaba mummunan azaba gobe kiyama kenan ma kanu yasdifuna da abin da suka sance suna yi na kau da kai gobe kiyama <clears throat> waɗannan ayoyi da suka biyo baya kamar hujja ce akan da aka ce an saukar da littafi wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wata ƙula allakun uh, uh, turhamuna sai aka ƙara wannan a matsayin hujja kenan kenan su mu mushrikai uh, na zamanin manzo har yau har gobe ba su da hujja wani ya ce a shi abin da yasa bai gane ba saboda ai kiristoci aka ba littafi ko kuma yahudu ko kuma ya ce mu ba a saukan mana ba shi yasa ba mu sami da mun samu da mun fi su shirya kamar yau ne mutum ya ta da'awar shi kawai dai ai abin ne ba karatu ne hayyawa abin inda nake ba karatu da da ina karatu yanzu da na bi daidai a ah, to ka tashi mana ka tafi da ake karatun wace ka zauna wurin jahilci hmm? ko kuma ka yi karatun mana ka ji mutum na ce ai abin wallahi mu karatu ne ba mu samun zuwa saboda ba lokaci ba ka da lokaci amma kana da lokaci ne abin da za ka ci ko ka sha sai abin da za ka nemi lahirar ka ne ba ka da shi saboda haka ba daidai ba ne duk wata hujja da zaka kawo don ka kare kanka gobe kiyama wallahi babu ita kuma Allah ba zai karɓa ba saboda haka muke fata Allah ya sa abin da muke karanta wannan ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba hujja gare mu shine mun sani mun aiki da shi Qur'ani zai mana hujja zai mana shaida gobe kiyama mun karanta shi mun aiki da shi kuma ya cece mu hujja a mu shine mun karanta ba mu aiki ba ya ce ba mu karanta shi ba ba mu aiki da shi ba kuma ya hujja a kanmu Allah ya tsare mu abinda muke karantawa daidai Allah ya mana tare a al'ada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta wannan yanayi da muke ciki na lururi duka muna addu'a Allah ya yi mana wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin sababin wannan larura Allah ya gafarta masu Allah ya yafe masu Allah ya sa sun huta Allah kai muke kama kafa da sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba al'ummar mu lafiya Allah ka ba al'umma mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba al'umma mu lafiya marasa lafiya muka ba su lafiya masu lafiya ka kare su da imani wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta masu. Allah ka sakan ka mahaifanmu ka yafe musu gafarta masu. wanda suke nan da malamanmu, wanda suka koyar da mu Allah ka sakan ka masu, wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta masu. Allah ka sa mu cika da imani masu taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da iliminsu Allah ka saka musu da alkhairi wannan ramadan da muke ciki Allah ka sa mu dace da duk abin da Allah ke baiwa sa na rahamarsa da gafararsa da ‘yantawarsa Allah ka sa mana cikin wanda za a ‘yanta wanda za a yi marahama wanda za a gafarta ma subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk